إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahadu suna da jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba talatin ko ɗaya ga wata talatin ga wata rajim adal akhira ko ɗaya ga wata rajim ba mai labarin wata wanda kenan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku ba mu labarin wata ke sa ga tsaye akan hakan nan alakul halin dai daren ɗaya ga wata rajim daren ɗaya ga wata rajim ɗaya daren ɗaya yau hijira shekara 1443 wanda ya dace da biyu ga watan biyu 2022 biyu ga watan biyu 2022 biyun ta yi wahala ciki yau dami darasi na 91 ko ce goma tara da ɗaya amma masa'alar da muka muke magana kullum masa'alar daren ranar kaza a musulunci a shari'a dare ke harawa a kan wani kowata rana daren ta ke harawa kahin wuninta yau muna laraba amma yau muna daren alhamis wanda kowa ya ganowa da haka sai an ce daren juma wannan kowa ya da sani ko ya ce daren juma zai ce maka alhamis ce kenan tun daga alhamis shi rana ta fada an shiga daren juma kuma washe gari a yi wunin juma haka an san da haka da sallah ce daren sallah yau muna cikin sha'aban daga an ga wata ya ce mun shiga ce daren ramadan ko ko muna talatin ga wata ramadan an ga wata kaga mun huta daga ramadan mun shiga sallah ya ce daren sallah ke daren daga ran nan daga dare yake kama dare wani dare ne yake bin mana yake bin biyo bayan rana shine yawm arfa ita arfa cewa daranta dare mai bi mata iya cikin wunin arfa sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shiga arfa a ranar arfa kahin hudowar alfijir ya samu arfa ya samu haji hajin shi ta yi kenan kaga daren ya biyo wunin amma ba shi ba aka ce daren kaza kenan daren ake farawa kahin wuni don ya kawo masala tsakanin malikiya da sauran mazahib na wajen suna da aka ahi yaro su a fikin malikiya ko da imam malik rahimahullah dan aka ahi yaro misali yau muna laraba tun daga asuba ta laraba har zuwa fadawar rana malik sai ce a lissahin yau musabi sai a hudda wannan wuni na laraba bai cikin lissahi sa kace ga cewa an yaro ran laraba an yanka laraba mai zawa dan shi ya doki wannan wunin bai cikin lissahi na yau musabi wani jamhur sun sabawa imam malik har ma wasu daga cikin malakawan sun ce gaskiya ba su ga ta madogara ba wadda za a dogara da ita a hudda wannan rana aihuwa zan sace yi abu an yi musabi yi musabi me yasa za a hudda wannan wunin da aka ahi yaro shi yasa jamhur ya kan cewa in aka ahi yaro tun daga hudowar alfijir har zuwa awa ɗaya kayan faɗawa rana za a sa wannan rana a lissafi yanzu misali yau laraba aka yi yaro tun daga asuba zuwa wada rana sai a ce laraba sai a ce ɗaya shi daga an yanka ranar talata ranar talata za a yanka an aka yi yaro tun daga asuba a wuni to wannan wuni iya cikin lissafi kenan laraba ce sai a yanka talata ran juma'a ne sai a yanka alhamis ran ladi ne a yanka su haka dai za a ta yi kenan wannan rana to amma inda yake da rigimar dama aihuwar yaro a cikin wuni amma idan aka yaro da dare nan babu rigima tsakanin kowace masa da ya damar rigimar wuni ne ake magana domin kowa yara da da malakan da ba malakan ba in aka yi yaro da dare misali yau laraba ai lissafi iya farawa da gaba da alhamis aka ce alhamis juma'a subdu ladi litinin talata sai a yanka ran laraba nan kowa ya rada nan fai ya samu aihuwar dare ce inda aihuwar dare ce ana haɗewa da sauran mazhabobin don a nan lissafin guda yake zawa inda ake samu matsala a cikin wuni in aka aihu shine malikiya ya su hudda wunin sauran mazhabobi su ci a iya cikin lissafi ku shi za magana mai madogara ku kwara da manzo Allah ta yi musabi rana ta bakwai shi kuma me yasa zahu da wannan rana da yaro ya shiga cikin ta yara ya cikin ta shi yasa magana ce mai kari ta sa rana aihuwa dan haka kenan wajen suna wannan za a yi sai wajen yanka ma yaro suna ya yi aiki da wannan kaida ta jiba yaron inda da aka aihe shi kenan wannan ba matsala wannan rana misali da raba dare a can laraba za a yanka dan ainihin sai da daren alhamis ya yanka ran laraba duka wannan kayan keto alfajir kuma a musulunci wuni iya farawa daga keto wuni iya kama daga keto alfijir ba sha biyun dare ba a bariki su sha minuyinci daga minu ta je su ya shiga gobe a mu daga magarba ta an shiga gobe daga magarba ta fada an shiga gobe ko da sayan gobe ne daren gobe ne ba hai minu ta ba wannan minu da sayan ba turawa ne to yanzu za mu tashi nikahul muhrim arman wanda ke cikin harami na aikin haji an ce almuhrim mutumin da ya ɗauko niyya ta haji ko umara daga miƙati daga wurin niyya ya shiga niyya ta aikin haji ko umara shine almuhrim iya nan almuhrim in umara ce haizo ya tsawafi ya sa'ayi ya aske gashin shi an haji ce tun daga harami da ya yi har ranar da ya je ya yi ya yi arfa ya dawo ya yi muzdalifa ya zo iya jiwa shi kenan ya wata daga karamar guta kuma babbar in zo tsawafin ifada ya wata daga cikin harin kin haramin ba kurin kana aikin haji ba kai mun kai muhrim ne a aikin haji iya hawa iya tana cikin muhrim irami daga niyyar kana aikin haji zuwa zamu ce kare aski na umara da jiwa na harko karamin hallu kenan ko a ce tsawafin ifada na aikin haji shine kawo ta daga cikin harami to yanzu kenan nan maganar duk wanda yake cikin wannan niyya cikin aikin haji matsayin me matsayin yayi arme magana kenan حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالمدينة قبل أن يخرج abinda yake wannan ruwaya cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya aiki abu rafi da wani mutum daga cikin ansar ya aike su ina akan walici ko jagoranci kai na armi fa zawjahu maimunatu bint al-haris ya saka annabi mutum maimunatu bint al-haris maimunatu bint al-haris tana cikin wace mata ta karshe da manzo Allah ya arma sallallahu alaihi wasallam ita mata ta karshe da arma maimunatu bint al-haris to wannan cewa arman wannan da aka yi ganin abu rafi ne aka ce da shi da wani cikin ansar suka je suka yi wani arman na maimunatu bint al-haris nan ƙarin bayani sai ta yi wa rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bil annabi yana madina qabla an yakhruj shine ƙarin bayanin bambanci cewa ka hanya fita daga madina ne so zaman bayanin kasan akwai rigima ko sabanin arman maimuna shi manzo sallallahu alaihi yana harami ko bai cikin harami to wannan ruwaya malamai sun mata hukunci da rauni ganin hadisi ne mursal kuma cewa ganin shi wanda aka ba labarin sunan bin yasar bai gamo ma da an ce lokacin da shi wanda yake ba labarin da abu rafi shi sunan bin yasar bayan amma ka ce iya yaro shekara ɗaya shekara biyu ma shi abu rafi ya rasu kenan na saka mahaifi da wasu labarin kaza kwarai dai babu magana gamuwa kuma lafazin ma dai ya zo da irsali bai kamata ba ka'ida ya ce magana kenan bai cikin dai sai magana hadisin mursal ne kurum duka bayan an bi maganganun dai duk malamin sai magana kan abun hadisin ne ba aka hujja da shi akan wannan magana din da aka yi aka kawo kan magana malamai kan mas'ala ware malamai sun faɗa magana kan shi nan inda ya tabbata kenan Abu Rafi karin hujja ne akan rigima wadda ba rigima da da maka hadisin ne Ibn Abbas wanda Bukhari ya kawo kuma Muslim ya kawo wanda Ibn Abbas ke bada labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya arin Maimuna iya cikin harin wannan illar ke na matsar rauni kaga nan shi ya ƙara bayani ma cewa a madina aka yi arman kayan ya mutu yanzu dai nan ma'ajiyar magana kayan mutu ta gaba yanzu dai nan ga abin da yake cikin maganar yaran maimuna a madina kayan a huta in ji wannan ruwaya ta sunan bin nasa amma mun ce mu rike cewa wurin hadisin yana da rauni wa haddathani an malik an nafi أن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحج وهما محرمان آه وانا ميكتا أبندا يكي ميكتا ميكتا abinda yake ba da labarin cewa sun bin amerika umar bin ubaidillah ya aika ma abani bin usman mana bin affan wa abani wa ma'izin amirul hajj a wannan lokacin shekarar abani ya zo amirul hajj a zamanin malik bin marwan kenan kan ana tura aka ce ko yanzu ake yanzu ma na yi aka ce wannan shine amirul hajj cikin gari shugaban shugaban tawaga ta alhazan gari shine amirul hajj ta wancan zamanin shi aban ya zo amirul hajj daga wajen malik bin marwan kenan bin marwan a wancan zamani ya matsayin shugaban aikin hajji gaba daya to amma da shi umar bin ubaidillah da shi da shi abanakin wa ma muhriman duka suna cikin harami na aikin hajji me yake ba shi labari ya tura mai ya zuciya inni kad aradtu an unkiha talhat bin umar binti shaiba bin jubair ina so in armawa da talha bin umar dan shi ne kenan shi dan shi dan shi ne talha kenan ina so in arma mishi da ya shaiba bin bin jubair ya zan wa dan arme ka zo ka halarto wa aradta an tahdur ina so ka halarto wajen wannan karma arme fa ankar dalika alai aban sai aban ya ce a'a yake wannan halarta zauwa ɗar ma'ani wani ya karantar da kai magana gayyatar ɗaurin aure ana ba masu wani akita mutum biyu wai wannan ƙa'ida ce ƙarancin shaidu ne mutum biyu babu abin da ya ka adadi ba ba kai kaza kuma daga sun yawa kuma su ƙara magana cewa wai tare da ma'armi shi ma bida ce Allah ke armi abu ne wanda ake son a shahara shi a ɗaukaka mana a sanar da shi ba wani abin goya kuma babu iyakar adadi illa wani mutum biyu ƙa'ida ce su ne sharadi to wannan azami da yi da ya kiya sai kiga mai dalili yace sami'tu usman bin affan yaqul qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yankihu al-muhrim wa la yunkih wa la yakhthub yace naji usman bin affan iya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yankihu al-muhrim mai wanda yake cikin aikin haji bayin armi kuma la yankihu kuma bai armawa wani kina shi ba zai amsa ba arme ba kuma ba zai ba wani arman wata ba kai mace wala khatub ko maganar arme neman arma ba magana ba ta a zauracin ma ko magana a ko magana arman ba zai ba wanda yake cikin aikin haji to kaga akan wannan magana ya za a yi manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yin arme in ana cikin harami kuma shi za a ce ya arme waccan baiwar Allah maimuna a cikin aikin haji a cikin umara a cikin harami dan wannan duk da nan bai kama sa'alolin ba akwai ruwaya cikin sayyid bukhari haka cikin sayyid muslim wanda shi imam malik nan ba ta bukata ba wanda suka kawo ruwaya ta abdullahi bin abbas shi iya ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya arin maimuna tana cikin iya cikin harami haka ruwaya kuma ta zo a bukhari a cikin sayyid muslim da wannan shine malamai ke bada misalin shi na hadisi shad hadisi shad ba za ka ce bane ba akwai bidiyo sanadin kaza wani bai da inganci ko kaza bai inganta ba ko wani isnad ko wani inqita a komai na isnadi ya kamala babu wani da'ifi ko kaza ko mu'allaki tuhuma dukkan su adalai ne samfur sakon dubat duka kowa tabi na cikin su amma kuma ya ce maka wannan hadisi shad ne don wani dalili da aka gama ta aka samu wani dalili ya saba ma imma wajen ƙarhin har dai wanda suka saba musu ko kuwa yawan wanda suke darajarsa ɗaya amma masu biyu ko uku sun kawo shi zo ya ware musu ga abin da aka ji a wuri guda asalin abin daga wuri guda mutu kuma a samu wani ya saba ma mafi yawa ko kuwa sa suka yi ƙarhin har da ita hadisin ba a cewa da mai rauni na ce sha da ne to duka dai ba aiki ba hujja da wancan sha sai wanda yake almafus kan wannan dai kenan wannan ruwaya duk ta zo bukhari cikin sai muslim ta ibn abbas kamar da sai ibn musayib ta cikin imam bukhari ya ka ruwaya yace wahim shi ibn abbas wahim waham ne ma'ana kwata ce kuskure ne kurin na magana yayi haka sai ibn musayib ya ce kuskuren magana ne tabbas ya ba da wannan labarin amma magana mahi ƙarfi ta wadda ta aka arman za mu ga labari a gaba na ita hatta cikin sai musulun cikin sai bukhari ita maimuna ta bada labari da kanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya almeta hu halal ya almeta bai cikin harami kaga wannan yayi dacewa da magana shi shi da ya hana ayi kuma da ita wadda aka arma kuma an ta zama an san ibn abbas yaro da ya mutu magana da ya mutu ina yaro ibn abbas don haka ce ta armi yakan yi wani abu huce mushi na harka armi wanda bai rike ba ita da aka armar ta faɗi labarin cewa cewa ta ya almeta huwa halal kamar dama inda ya hana ayi kuma shi ma bai ba me malamin ta kama maganar yakan yi a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mai harami bai armi bai armarwa kuma a samu yayi me annabi a ce wajen a tafsiya dalilin shigo hususiya ana iya samu haka to amma tunda ga maganar ba maganar hususiya nan tunda ya tabbata ita da aka armar ta ce ga annabi kai mata yanda ya hudin kenan kaulkin ma fi da musa'a ba inda kaunin saba fil aiki saba magana hace to ya aljima wasu dalilai wasu daban na magana hususiya ko na daban to ko ne kenan shi yasa magana mahi kari kurin wanda yake cikin aikin haji bai ba wani arman wata ko shi ya arma wata matuƙa iya cikin aikin haji haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunta sai wa haddathani an malik an daud bin husayn anna aba qatfan bin tarif المري أخبره أن أباه تريفا تزوج مرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه wannan labari cewa shi mai aka ce tarif almurri ke ba da labari cewa a baka tufani ke ba labari baban shi tarif ya armi wata mace wa muhrim iya cikin aikin haji farar da umar bin khattab ne kawo umar ya mai da arma mana ta da arma wannan hadisi ne mawqufi kuma da'ifi kamar yadda muka sha bayani a baya kasancewar hadisi bai inganta ba rishin ingancin hadisi kai ko ni karan kan haka baka iya cewa wannan mas'ala ka ce tun da ya gaba ka tuyi gaba daya wannan magana ta ake mana wannan hanya ba ta inganta ba amma mas'ala fa ta tabbata ta almi biya almi ba ta ba almi cikin harama da magana ta da muka ta hadisin farko na shi Abu Rafi ko da wata ruwa akwai rauni amma hukuncin iya nan tabbatacce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aran maimuna iya hu halal kuma cewa wannan ruwaya ta harko tana kawo gahin ya bar madina alhali abin da tabbata a umara ce asali abin ya wakana a umara ce suke ta taramuwa ta shekara ta tara ta shekara ta ta bakwai kai ta bakwai bayan an hudaybiya ai sun ce manzo bai shiga garin makka sai dai sun bashi uzini a baɗi sai gwada musu isa ce ya zo da kanshi ya shiga suka ce ya je baɗi ya dawo bane ba zai shiga ba duk wani mun shiga taka ga shi ga garin ga wani amma a ce a kai ka koma bana dai ba ka shiga ba wajen wai abu kasa ka ce sun kasa ya zo ba ya shiga ba uzun sun ce ba sai da ba sam kurin ka koma ku koma gaba daya he baɗi mun wa uzun ku zo baɗi ku yi kun isa ce ta jin kai na mushrikin na amanan na akuran ba shi mai yadda shi shi ke baɗi mai dawa amma wajen wanda ana shiga su kullum musulunci ya san sulhu ba a san lalata abu ba a san zubda jini da gaugawa manzon sallallahu alaihi ce bai daba da ko ya mutu da amshi mu baya ku tana anaka mu baya ta ridwan anaka ana mu baya ta baya mu baya ta farko ma akai mu baya kan mutuwa anan suka mishi mu baya baya ta ridwan mutum mutum wajen dubu ɗari ɗari hudu ko ɗari biyar sun zo ruwa za a mutu kan ana labarin yawa kashe usman ko sai ce dan kashe usman ya da mutu ko amma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zo da ƙarin wannan kuma iya shiga da yaƙi amma kuma ya yi ta sulhu a kan wannan yaƙi kuma ya yi ta komawar gidan a kan abuga mana ya zuwa ce kama kwata ba a mutu kun shahada ba ka ba ne mutu ba ka tsara ba ba ka ake shahada ya ta zo a kenta ya ta zo ba ta kuma jami'in shahada kuma mutu kurin an kaji bayan karanta saba karanta wasu na zaɗin sarasa nama wuri jiya na matsala ya ta lata wani alƙalƙala a duk kan kuka gurin gamuwa da bakan gaba ta fahimta kitin fasibiru an kun gama ku yi haƙuri kenan ba abin da ban aje ka ga aje abu ga manzo da gashi ga maka gashi ga maka harami hudaybiya gaba da harami ne kuma wuri yace wuri mai kusa da harami amma ka ce kun bai shiga ba kuma yace wallahi duk in dai za su ka mun da sulhu zan karɓi sulhu akan wani abu daban an ka cika ta dewa na wani ka asa muhammadu rasulullah suka ce a masa ba sa muhammadu bai wani suka ce rasulullah na makai masa ba za mu kai ba a sa kuma muhammadu bin abdullahi kuma ya ce ali sa gwada mu na goge ce sa muhammadu bin abdullahi ne wasu muhammadu bin abdullahi ne wasu kasa ne manzo Allah ne sa muhammadu bin abdullahi annan sa annabi annabi ya ce ma ali wata dan wannan abu da ka iya za a kira ka yi kuma ka yi tun ana annabi ga sai da na ali wannan abin da ka iya na ka goge Muhammad ka sa ka sa Abdullahi ibn Abdullah ka goge Rasulullah sallallahu alaihi ce sai kai shi wata ta same kuma kai shi aka zo aka sa hannu akan Muhammad bin Abdullah ya yi sulhu da su akan zai koma bana ba zai shiga ba a akan an yi sa zaman lahiya shekara goma babu yaƙi tsakanin mu da ku babu yaƙi kuma baɗi zai dawo zan dawo baɗi in yi asibar kwana uku zai a cikin makka sabar mai garin ya ƙare mutu ta yi shi sun amince kuma da cewa duk wanda ya musulunta ɗan makka ya musulunta ya zo wajenka ka maida shi gida amma wanda daga cikin daga wajenka ma'ana daga wajenka ya zo gida zo musulmi in zo gida zo babin babin mun mai da shi mun bin mai da shi kashi wa ta a zai rika ba akwai zakanci kawai da umar ta gani eh naka naka da ya zo bai ya zo amma namu in je wajen ka sun takamai doshi manzo Allah ya ce ya amince kaf abu ya tada sabai hankali Umar ya zo ya ce ya Rasulullah ba ka ba mu labari ba akan cewa za mu zo za mu shiga makka kaza kaza kuma yanzu mu koma wani kaskanta kaza kaza kaza ya ce umar na ce maka bana ce za ka shiga makka insha Allah za ka shiga umar abin ya bata mai rai ya kuma akwai kaskanci ya kewa ya abubakar abubakar bai na kai magana abubakar wai ba shi bai ba mu labari za mu zo mu shiga makka kuma yanzu mu koma wani kaskancin sai abubakar ce ma umar ya ce maka bana ka wasu baki ya ce maka bana ce a ce za ka zo ka tsaya ka abin da ya gama kun za ka zo tabbas ka tsaya ka abin da ya gama ka shi kenan abai a ƙare sa hannu zana ya ɗauki wani magana annabi ne annabi Allah ne ya sa da rayuwa kuma wannan abin shi ne zama to alkhairi duk da Umar bin Khattab bayan an ƙare ana cikin fitina kuma ƙarin fitinar ana cikin tattaunawa an ƙare kenan sai ga abu jandal musulmi ne an ƙarfi shi abaka ana bashi kashi ana bashi azaba a makka ya samu ya tsero hamma da sarƙa a jikin shi amma ya kutu ya zo ga shi yanzu a cikin musulmi kuma uban shi ne baban shi ne shugaban tawaga ta ƙwarai shawarar tattaunawa baban shi ne shugaban tawaga ta hannun shi ya kawuri uban shi ya kawuri sai suka ce to wannan banda shi wa uban ya ce a yadda a fasa ya za a banda shi shi ne baiwa iya ciki kame da shi wannan musulmi sabai suka tada da annabi ce abujan da ya haƙuri ka koma ya rasulullah za ku mai da ni ka hurci ina zo ina musulmi wani abin shi tarbi kalmar wani abin kalmar za ku mai da ni ina musulmi za ku mai da ni wani abu duk kowa ya hankalin ce tashi wani abu hankalin kowa tashi a wani wurin suna ga musulmi ya zo a wani abin kuma a ci mai da shi wanzan Allah ya ce koma Allah zai baka mota koma aka kare sun kama hanya umar sai bi bayan lalaba ba shi ta kubi ta biyu umar bige shi ka koma bige shi kuma kowa ka tsere a baka ce ba kun bige shi kuma kuma ke baki yake bashi takobi da gayi ya bashi bige gurin koma ya bige wannan shi wannan dai bayan ya waka na Urbin Khattab tabbas cewa ya yi nadama kwarai akan abin da ce ya ta sadaka da yawa kan wannan abin da ya gane Musa sallama kan wannan mu'arzakin da yi shikenan haka ta yi wannan sababin he hakima wannan sulhun da aka yi ba daɗi ba daɗi ga ga al'umma akwai tashin hankali amma kuma ya zama shine sabon alheri ya zama to daga na aka samu shiga rubuta tsakanin makka da madina tsakanin musulmi da su a shiga da da da awata shigo aka samu dai elo dan budi elo elwa dan dan sarari aka samu har dai Allah ya kawo cikin sulhu da aka akwai ana cewa misali kabila kaza duk masu son koda musulmi ne ba mun suka kalkashin mu fati kaza suna tare da wajen wajen zaman lahiya an ka su kaman ka taɓa mani ne anan wani bakar abin da ka na tarihi kurisha suka taɓa wata wata wata wata jama'a wanda suka tare da musulmi abin da ya kada warware alƙawali kuma shekara annabi ya dawo shekara ta takwas ta bakwai ya dawo ya umara suka wuce suka bashi da kwana uku sai kai mun ta shi shekara ta takwas mai zawa suka tare sulu annabi tada Allah ka bude maka shekara biyar sai ga annabi gasa gaba ɗaya gasa a ƙarƙashin shi ya sai yanka kowa ya gama ga makka ƙarƙashin shi da ya daita shekara biyar ka damu kun ba na annabi hanyar annabi zalma annabi ka aika sako zuwa kisra zuwa kaisar zuwa haka ka aika sako zuwa ga duniya kuma su cikin ɗan lokacin da aka yi na hudaybiya ya rika aike zuwa ga manyan duniya kuma zuwa ƙoƙo yanzu kenan an bar magana waɗanda kusa sai na sama kuma an ɗan lokacin ya rika wannan sako na zuwa wani manyan garuruwa Allah kawo abin da ya kawo na buji a tsakace dai kullum a rubin da manzala ce shi ne tabbas wannan ya zama ta sabbin amma ta ce musulmi cikin da buhari cikin sabai ka cewa kuna kiran fatawa maka fatawa mu muna kiran hudaybiya shine ban fatawa a wajen mu shine ban fatawa da aka samu kace a musulunci abu ne kwarai an samu nasara ma maka sayyidina ali sayyidina ali ya gashi an zo annabi ya bar duniya abubakar ya bar duniya umar ya bar duniya usman ya bar duniya ali iya shugabanci fitina ta kai fitina tsakanin ɓangaren mu'awiyar ɓangaren ali yanzu an zo yin wata tattauna ta da jije ne ana so a sulu tsakanin mu'awiya da ali a ali iya ga shi ne aminul muminin da haka shi tabbas aminul muminin to amma sulun da aka ce dole he ka sabka daga matsayinka kowa ya yarda ba aminul muminin ba ka yarda Allah shi ya yarda abin da ce da ya ce bai duba annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi tun abin da annabi annabi shi zai tabbata kenan abin da ka kira sai kuma ka tanka da shi ma kana abin mu'min amma a ce ba kai bane ba kuma aka sa Ali bin Abi Talib ba magana abin mu'min ne kin shekara shekaru ba sai ba kullum hamsirinci me yake cewa zubda jini ba abin bukata ba sai in ya zo dole ne ba bane ba na har ya zo a ce a mutu ai wane ne kashe kuma ka ba abin kuma abin ya ka alkhairi Allah ka abin alkhairi in wani bana tare in wani miki tare da su a ranar da aka yi wannan abin taron dangi da aka ma'adu sunna na katurbin dus mun zo na bakin tashi an zo ranar juma'a an zo wani hayane za a mutu za a waye an tara wani da ana ciwo ana wane ne ana cikin wani halin muka ta gidan gwamna da mun zo nan tashi ana jiwon mu ana jiwon ba mu ce ba duka wurin na wasan da ce ba metar faɗin metar uku tsawon metar hudu duka nufin sallah gaba ɗaya a kan titi muke sallah a tasha a waje babu gini ko ɗaya ko burgi haka ba kudin haka kewaye ne gurin muke jumata mu a suce suna kallon mu bi huce ba faɗin metar uku wallahi haka tsawon metar hudu mun sallah ke amma ai duniya ta mana ca ana zagi ana jiwa wata karo ta take daki na mai wannan wurin na santa kuma ta take daki na mai wannan wannan wurin Allah ga Allah shirya ta a wannan halin ka kenan meye anan an zo wannan halin sai na ga abun ana magana mu zamu sallah amma taron da aka ba yi sallah wurin sun cika wurin tab na zo a takace na je na gidan mun je gidan gwamnati suke su hata isa da kan shi da sauran su alhaji kan suna can gidan gwamnati tattauna ya za ya za yi a takace ne bayan zo tattaunawa a wurin tattaunawa abin dogo muka yi rijiye ne cewa tunda ba a hana mu ba ku kuna tsoron fitina ne ka amma wasu banna ne a wurin mu insha Allah ba za mu riba a wurin banna ba juma'a ta yau za mu ɗauke ta ta yau amma satin zuwa za mu koma da kwace za mu koma majema wani yawa kana leturuwar jiyu katalvandus muka ce juma'a mai zuwa insha Allah za mu koma majema da dis haka muka taso to a nan gwamnati za su je ne za ku yarda to wallah za mu yarda za su amince kuma insha Allah shi ya ga kamar baiwa sai su amince ya ce wallah da kun kyauta mu wallah da kun kyauta mu a lokacin nan da sarki da gwamna da mayor kwamandan da zon kwamandan da region duk wani manyan suna ana buruwa sai ya za a samu wuta a wani wurin duk wani babban iya na azami ya ce wula da kuke ta mana a nan ne ya ce mana to ya ce ma ya ce ma mayor kai sun suka mana haka duk wani hili a garin nan guje ku diwa dai muku ku zo ga mu in dai na gwamnati za a baku usun aka ba mu wancan hilin da aka yi gwani aka wani hilin daga baya ce a ku saya ya yi da abu ku kyauta shi mulki za mu ku saya ku mulke shi ya yi abu ku kyauta muka saya shi ne ya juye Allah kama wannan wurin kuma muna magana yan wanda muka zo da rana duk su ayin su wali duk su an to kai mu zo mai matsalar an samu commandant de legion ya samu ya turu soja soja ya kai 200 soja kai 200 soja kai da na kai da soji a zo da da wata wurin ga maskiya aka zo mujirki wurbaiwa ashe tana zo an watsa wurin an hili an sa laspika a yin shuhuda a yin kira sallah bayana da muka dawo kai maka wuri an gyara an feshi an kira sallah komi sai sallah mu kuma a can mun ce sallar juma'a bin mai mun ce ba mu juma'a yau mun barta wani shi tashi hankali ta jama'a ku haƙuri kuma dan ke zo na soje ce mu mala ya ce mu an ce ku sai kun kaisa za mu taimu ku sallar ku ya ce mushi a'a mun yi magana da hukuma mun yarjejeniya bu mu sallar juma'a ya ce tun muna nan hukun watsi haka aka yi ɗan wasu na kuka na an ci mutuncinsu an ci mutuncin addini an ƙalar za musu ce kuwa muna fata ya zama sulhun hudaybiya muna fata ya zama sulhun hudaybiya wani abin da aka yi kuwa kuri da muna iya juma'a wani abu yau kana kuma kamar tara ƙauli suna kuma masu neman ɓanna da kuma sai mun fuskantar da mutane a lokacin an aje magana za a fuskantar da mutane a wannan a samu da kafa rayu dama ko da aka ce da tasha ko san wurin da wurin su ne dama an nemi ɗan dama ko an shirya komai daga mun kare za a biyo nan rampo a kona gidan hasan a kona kasan hasan isa a biyo nan shago a kona gidan mu a zo duk da an gyara komai a shirya da Allah ya rusu abin aka tattare kaya aka watsi wannan hikima abin muna maganar su ne zama alheri wannan abin da muka yi wallahi ya zamanto da ai sarakunan duka halwa kai akan mu daga nan suka gano mu suka gano wa'ancan gargajiya sati mai zuwa letruwa akai haka legis muka har juma'a legisat sati mai zuwa suka ce ba ta yi da ba sai ga su suke wani malaman suna zagin sarkin da makaran suna zagin ma'a suna mai tsayin magana suka bige yadda aka bige suka bige mai gadin shi sai da ƙarya sa saki cikin gida ka rubuta kyaure wani kyauren na a tarihi mutum ta bulice da rana ba in ba rana ba hera na kare kyauren saki na magana da rana kare shi kurin he ga shi abu ya juyi sun koma rebel su ba da ma sun koma rebel wallahi a lokacin nan ina ina na zo da ran zan zo wajen sha ɗin zan zo in zo tasha akwai malamai guda biyu na san su suna cikin mota suna dariya lokacin an kewaye wurin mutane sun yi masu dariya a cikin mota suka fita wujen su ganin ba suka wuce wannan legisata da aka yi wani abin wannan da su da sauran malamai da su masu kuɗi su suka yaudara a gidan kasu su kwana uku a kamfani kuma cikin zahi a juye tsarin juye cikin zahi da kim alaka ga su da kenan ko ya su da allah haka da kullum su da suka ne wasu da kare ba allah ce to wannan takaice abin tarihi ne muna maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ya almeta bayan an kare sulhu da bi abin da ya tabbata ba a madina da ba anan kima bayan kare umara ta ramuwa ce kenan a shekara ta bakwai almeta kun bayan kare umarar da ya almeta ba fito daga madina ba kuma ba cikin harami ba shi ne mazakon zamu doka sai kenan idan ruwayi mu dai wa haddathani an malik an nafi أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المهرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar yace al-muhrim bai arme kuma bai nema arme ala nafsi wala ala gari shi bai nema ko bai nema ma wani da wannan hadisi murfu'i kuma ya inganta kuma da can murfu'in ya tabbata kan wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai harami bai arme bai amarwa bai ma magana nema araman gaba daya ya inganta kuma wannan وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن مسيب وسالم بن عبد الله وسلمان بن يسار سئلوا عن نكاح المولد فقالوا لا ينكح المهرم ولا ينكح قال مالك في الرجل المهرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه نعم لك رواية cewa Usman bin Nasar da Sa'id bin Musayyib Salim bin Abdullah Sulman bin Nasar wannan uku su ilu an kalmul an musu tambaya kan matsayin araman wanda ke cikin harami faqalu suka ce la yankihul muhrim wala yankih mai harama bai arme bai armarwa wannan ruwaya hadisi na maqatu don tabi'ai ne ba sahabbai bane ba kuma da'ifi ne ana ce muku zaman shi da'ifi maqtu wannan hukuncin iya nan mun karanta a baya hadisi ingantacce bukhari ya ka muslim ya kawo ma kan wannan mas'ala ta mai harama bai armi bai arwa kenan wannan raunin shi bai tori hukuncin to kalkashin dai wannan bayanin wannan baban imam imam malik yayi na fike mu ce muke ta imam malik ya maka magana matsayin arman wannan kenan gashi dai ba iya takace kuma sai malik ya ce aka mai tambaya sirrajul mutum ne yake cikin harama ya saki matar shi imma a gida imma a can yanzu kuma iyawa yana gudu in yace ya kare aikin haji ta kare gida ta zara cin shi iyawa ka take ta kuma abin ta kusa kariya ko kuma haka ma kullum kana bukatar matarka iyawa an ta yi an bata da matar uwar gida kuma kana bukatar matarka aje to kana cikin harami zaka iya zaka iya rujun kanta zaka iya koma raja akwai haƙƙi kanka shi malaka yace inna yuraju mata in mu raja'a ce kana iya mai rata tunan ba a yi min sabo ba dan ya sabo mun ta maka arme da ku gane ra'ayi ai shi malami ba arme bane ba sai shi ne ko mai da matar ce ba a yi arme ne kenan kana cikin aikin harama shine ce kana iya mai da matarka in ka so in ka fi da ta inta cikin iddarka kana da maka mai da ta kenan ba a gama magana ta mai da mace da arme sabo wannan ana iya mai da ta ba sabon arme bane ba wannan shine babu imam malik ya kare wani magana yanzu sai mas'alar to yanzu na arman aka ce ba yi sai wani magana yanzu sama da mai tukar mun kare yanzu sai wani arme cikin aikin haji to yanzu a shari'a wannan arman lahi ne yayi arman ya inganta ko ku a arman kanshi bi laisi shi ne magana magana da ba kama magana an ce magana jamhurin sahabbai da mazahib suna kan cewa arme laisi bi bakwarin arme bi yi ba in an samu zaba ta abu hanifa a samun rai sun kama ganganin wannan na hira ta cewa aka za ka zane wannan da hani ba ce ba shi da jamhur na sahabbai da mazhabobin cewa in aka arman arme bi kullu ba arme bi kullu ba ba a yi arme sai an sake sabon arme bai yi ba wannan shi ne wannan maganar sai hijamatul muhrim yanzu kuma magana ta ƙaho na wanda yake cikin aikin haji ya yi ƙaho ko kuwa حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم اهتجم وحمر هو مهل فوق رأسه وهو يومئذ بلا حي لا حي جمل مكانه بطريق مكة nan abin da yake ba da labari duk da zaka ga Sulaiman bin Sa'id ne kuma ita manzo Allah ya ce sanama to wannan malamai hadisin iya da hanyoyi na shawahid wanda malamai suka bashi gindin zama hadisin iya nan hadisin ya tabbata kuma hukunci an manzo sallama haka ya wakana gare shi cewa nan manzo sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa murim yayi kaho iya cikin harama da aikin haji fawqa ra'si a saman kanshi ma yayi aka mai kaho aka wa yawma idhin bi lahai jamal wannan lahai jamal sunan wuri ne a hanyar makka da madina anan ma yayi kina yin hanya cikin tahiyya yayi kafan a wannan wuri na lahai jamal a hanyar makka ya tabbata wannan kuma hadisin sahihi ne da gairi zikirta sai wa haddathani an malik an nafi an abdullah ibn umar annahu kana yaqul la yahtajimu al muhrim illa mimma la budda min illa mimma la budda lahu min قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة anan abin da ke ban labari da bin umar ya ce mai harama ba zai yi ba bugun jini kuma ta kaho sai illa mimma labudda lahu minu sai inda zama dole ne ba ke yin ba darura ba ba an yi ba wannan fikin a cikin fikin sahabbai bai iya kan manzana yi ba ke manzana da yi ya ga ko darura mai manzana ke tayi ai bace ba ibana tayi sai dole ya sai kwanta maka yi da manzana sai maka an tabbaci yayi amma aka akwai da ruwa ta sai amma nan sai ra'ayi ibn umar ne akwai masu ganin cewa mun ta annabi kawo sharri ba tunda yayi kun bai ce ba yi balle a ce aka matsala ko abin magana yana take tunda ya halitta ayi an aka yi ba matsala komai gaskiya magana illa nan abin da yake biyo baya akwai matsalar muke ciki a yanzu wasu suke tsammanin ma kurin ko ciwo ka zai jini kurin kun baka ya kayanka ko ne kayan gawo da galbijin a maka zubda jini kenan iya bata iya bata bai cikin bayan haji ba natan da ya kawo zubda jini iya sa wai bata harami na ne zubda jini ko ko da gama ne zubda jini a ce a ce wai bai haji ko yayi yayi mamalaka ihram bai ciki ina ga wata ran aikin haji wani a cikin malamai masu masu ka tayi ana zai wai wata ta zo ta ciwon ta jiwa ciwon ta jiwa ta sulbe ta ciwon zuba ta yi ta yanka dabba ta yi ta yanka dabba yace yakin yanka sai wani malam ce malam wallahi gashi an ce dubu bane kudi ya zan yanzu nace aka tace gashi nace a ba haka bane ba ta je ce mishi a malam wannan ce yace ce a waye ce ce mishi ƙarya ce kuran dan ta da eh idan ta kamar ya mata shuba ne nace ni nace ƙarya ce eh ƙarya ce ba wani taba kiyan ba dan ta dan haka yayin kamar sa mata shuba zai kar mata tana ce yawa ta gamba ta bashin da ta bace gaba daya zai ta je ta nemo ta nemo ran ce ƙarya ce ko ce mishi ni nace miki mun kuma zaɓa wata yansu ita sani ita ta sani kenan kuma ko ta yi wa'ana madan ba ta wanda dai cewa ƙarya ce ta wata rana nan wata ta zo mana irin wani kalan mata wannan inda mara wani masu waya kuma ta waya suka tara mata hankali to Allah sa ta je kudin mutane a wajen ta da yawa ta je ta zuba sai ta samu matsala sai ta komo shi ta zo a kata nan ta zama ta su wali a nan ta shigo ta ce malam ne take nema ta ce malam kan gaji abin da ka wallahi malam ni kuma hannaye ji kuma kudin mutane ne kuma ya ce min wallahi aljanu ne ya ce min mutane musu mutane boye ne wallahi kada na ko na ce ba na wai kira shi da take ya shi dauka na ce dan banza na ce madan bori waye na ce ta sami zagi ta dan banza ya ce zo ka shi ina nan ga mashan kaka ga da zo ka shi ina nan gaban sanga da nake da magana ina nan zo kace ne dan iska ce mana kula ta mutane ne da kai shi a gaban ta ita ita ta mun zuwa to in ba haka bane ba ta zuwa ta gama haka ne sai ne da kai shi a gaban ta ni mai da mun gano ce zo kace ne ina nan zuwa na kaga da zo kace na eh kai muka ce dan da fara mutuci dan dan wara to banza da mutum tana ji wali ma masa ya kara mishi a takaice dai kenan zub da jini baya illa bai illa ga aikin haji bai aiki illa kuma amma dai wannan kuma kaho ne ita kama akai ba lahi ba to karshen wannan babin imam malik yayi matsayin shashawa ga wanda yake cikin aikin haji sai yace qala malikun la yahtajimul muharram illa min garuwa kenan shi imam malik kan wani fikir ta abdullahi bin umar kenan akan haka malik ya yanke ta hukumce kenan bai kamata bai kamata mai aikin harama ba mai aikin haji yayi kaho sai inda darura kenan malik ma inda darura ya halatta an ba darura ta bai kamata ai ba wannan ya kare wannan baban ya kare sai babu na gaba ma yujudu lil muhrim akaluhu min as-sayd abinda ya halitta mai harama ya ci na harauta da aka yi marzul muhrim akala hu min sayd abin da ya halitta mai harama harauta ce aka hana ka harauta amma wata wata zaka yi ci shi zamu ga bayanan insha Allah yace haddathani yahya an malik ana abid nadar maula umar bin ubaidillah at-taymi النافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنا أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعد طريق مكة تخلف مع صحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله abin da yake wannan ruwaya kuma bukhari ya kata muslima kata ba imam malik cewa abu qatada iya tare da manzana sallallahu alaihi wasallam cikin tahiyya ta aikin haji hatta idza kanu bi ba'd makka ana cikin hanya ta makka zuwa makka تخلف مع أصحاب له محرمين سي يا dan jaba in aka bar shi a baya kiyan tawaga ta yi gaba aka bar su tare da wasu abokan shi amma su abokan ta tashi suna cikin harama ma manzo Allah ya yi gaba su aka bar su a baya amma ho gari mun shi bai harama ba an ce ne me ya kawo ya aka yi su da harama shi ba harama ana ka ce wannan shine hujjar cewa ba dole bane ba shiga maka da niyyar umara kuma da cewa yana da damar tunda akwai wani miƙati na gaba wanda kusa na kusa da makka in kamar na jufa sauran su yana iya zuwa daga can yayi ko kuwa tsallake wurin harami bai hana kai harami daga baya kamar da yana da yake wannan shi dai abu kata na almuhim abu kata da bai cikin harami abokan suna cikin harami ana cikin tahiya fara'a himaran wahshiyan sai ga jakin daji zebra ko zebra ba jakin daji ko shine zebra kaza shi jaki wannan gida himar himar ahli takin himar ahli himar ahli irin namu na gida shine haram amma jakin daji halaka ne kuma duka jakai ne wancan halak wannan haram kenan jakin daji halaka ne na gida ne haram shi wancan kamar wata ne kenan sai ga himar washiyan jakin daji shi kenan fastawa da gaggawa sai hau doki kuma na dan huta wannan sai hau doki shi fasa'ala ashabahu an yunawilu sauta iya iya ya zamna yace ku hukumun wannan bula wannan bula da ku dan gongon fa abu suka ce a sun san me harama bi yake bi abu suka suka ce a su shiga suka kira shi yace fasa'ala murum hawu ku hukumun shi na gaba shi ku hukumun ni suka ce a suka kiya kenan ya sun ki saboda ba sun kama mushi shi dai fa akhadahu ya ka kayan shi mashin shi kama hanya sun mashadda alhimar ya bi wannan aka kasa eh aka kasa shi da wannan jaki fa qatalahu karshe dai ya kashe wannan jaki na daji fa akala minhu nan go fa qatalahu fa akala minhu ba'd athar sanamu da aka ci aka aka yanka to wayannan sauran abukan da yazo da jaki yanzu yazo da da farauta katan nama katan jaki yanzu aka asa akwai girma ya zo da katon da jikin shi na daji wasu suka ci wa a babu alamu suka ci a a ba za mu ci ba suka sami shakka ganin suna cikin harama kuma jikin farauta ne ta bambancin shi wanda ya yi bai cikin harama ake haji kuma su ba su ba su kama ba da su aka yi ba ba da su aka yi ba kun kashe kamu sai wasu suka ci wasu suka ishi shikenan fallan ma ta ku rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'adu zama nabi ya gaba musamman sai suka iske mulki ana sai suka iske ke manzana a gaba suka iske manzana sallallahu alaihi wasallam sai sa'alu an zalim suka mai tambaya ya rasul ga abin da ya wakana wa mun ji kashi kashi da aka yi abu da ya ce ya farauta kaza kaza ya kawo wasu dusun tuba mai matsayin wani abu faƙala na fita musu innama hiya tumatun a ta'amkun muhalla kurin wani abinci ne allah ba kurin mutukanku ku ta kawo annabi a tarwa annabi annabi ina akwai saura ku bani nima annabi ne ma ka shi ma akwai saura sauran abin da aka zo da shi annabi ma ya ci a tarwa annabi ka ba annabi ma ya ci sauran annabi ya ci tabbas to wannan shine ka ga nan me ya kayan kinan irin nau'in da horauta ce amma kuma mai aikin mai cikin halin zai ci ta ganin ba shi ya horauto ba kuma ga bayani kan mas'alar ba a harauto ba don shi na musamman a yi don shi don akwai ruwa da zama an kame wani ya je ya harauta ka annabi ta bai ci ce muna cin harama tukunan ko an kame ya ci sai ta abinda suka ce dalilin can an yi ne don musamman don shi shi sa annabi ki ci amma nan wani kayan shi ba don shi bai wannan kana iya ci kenan abinda aka ce za mu ga haka ne kenan abinda aka yi ba don kai ba ko harauta ta kana iya ci kai ba kama kuma wata ruwa tambaye su shin kun taimaka mishi ko ya mai ishara ga wata barewa can ko ishara kai kana ciki eh ko ishara kai kadan mai sinyal ga wani abu da mazuwa in dai baka komi a ciki ba baka bashi makani ba kamar ishara ba annabi ya mutarwa nan ya musu tambaye kun mai ishara kun mai kaza su tabon biya ku cikan ku to nan da kenan ga ruwaya da bukhari ka muslim aka kan wannan mas'ala sai wa haddathani an malik an hisham بن عروة عن أبي أن زبير بن عوام كان يتزوج سفيف الزباع سفيف الزباع هو محرم قال مالك والسفيف القديد نعم لك لبارن شوى زبير بن عوام كان يتزوج سفيف سفيف الزباع إيا جزر مرجان بريوة أي ترى تاتي تنبأ تكيم هروتا باتي أي حاجة بقى an horoto iya da ji a ajiye margiyar jima yake kenan yana ɗaukan yana guziri da safifar ziba'i da margen barewa iya haramin kuma iya ci tuho murin iya ci har kenan maka ce kuma haramin haramin cin harauta ne a shi ne aka hana yin harauta ba cin kan harauta ba kuma wani yardo shi ne bai yi harauta ba amma sai muka mutan a ci to wannan kenan sahabin kenan aka magana aikin sahabbai su ma aka tabbata suna cin abinda wani farauta ba ta cikin sancin harami ba gashi dai wani iya cin maragen barewa qala malikun imam malik zaki ma tafsirin safif yace wa safifu alqadid safif shine alqadid marge shi marge shi alqadid yayi shara da alqadir kin amma dai ka kumta marge ne shi da sukin sai wa haddathani an malik an zaid bin aslam عن عطاء بن يسار أخبره أن أبي قتادة أن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النذر إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحم شيء wannan ruwa da makaranta a baya ta abin nazar to akwai ruwaya ta zirbin asalam to amma shi bambancin magana wannan ta zama makaranta na harkon babi irin shi ya kawo amma shi ƙarin da ya ƙara a ciki annabi ya musu tambaya hal ma'akum min lahmi shay akwai wani abu daga cikin nama shine ƙarin da ta ayatan babu babu shi kenan bayan sun ci annabi ga ya nemi a bashi magana ke da ƙarin hadisi kenan shi wannan ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo ta zaid bin aslam ina ga sabon zamu dogon hadisi na gaba kuma lokacin namu gajere ne Allah kan darsin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha wa mawlaha Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man زكاها أنت ولي ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته